saa karfe biyar agogon najeriya nijar kamar da chadi hudu kenan agogon tiyo da ghana sashen hausa na radio france international ake saurare kan mita goma sha shida azima bashir aminu Mai sauraro barka da warhaka ga kanun labaran. ECOWAS ta samar da runduna mai dauke da dakaru dubu biyar don zama cikin shirin ko ta kwana game da matsalolin tsaron kasashen yankin. Wasu alkalma sun gano yadda tsawon ran jama'ar Najeriya ya ragu matuka. Amurka ta dawo da tallafin tsaron da take baiwa Ukraine bayan Kiev ta amince da yarjejeniyar sulhu da Rasha. Ta yanzu kuma ga cikakkun labaran. Ƙungiyar ECOWAS ta kaddamar da rundunar tsaron yankin mai kunshi da dakaru dubu biyar daga dukkanin ƙasashen ƙungiyar wadda za ta yi aikin yaƙi da matsalolin tsaron da suka addabe su musamman akan iyakoki baya ga aikin wanzar zaman lafiya a yankunan da ke fuskantar barazanar tsaro ko rikici matsayar da aka cimma yayin taron hafsoshin tsaron ECOWAS karo na arba'in da uku da ya gudana a Abuja fadar gwamnatin Najeriya batun da masanin siyasar ƙasashe farfesa tukur abdulkadir ke cewa eh abu ne mai kyau matukar za a amfani da wannan runduna wajen tunkara wasu daga cikin matsalolin da suke addabar wannan yanki na afirka ta yamma musamman matsala ta tsaro da abin da ya shafi 'yan kungiyoyi na 'yan ina da kisa da su boko haram da sauransu to saboda haka wannan abu ne mai tasiri idan aka yi amfani da wannan dama da dai da gaske suke kuma za a ba ma kungiyar kayan aiki saboda kaga wani abu ne da za a ce in aka yi amfani da irin wannan dama zai kara yin tasiri in ba manta ba kuma kowa sarawan da ecomoc ta taka wajen wanzar da zaman lafiya a ƙasar liberia da sierra leone a shekarun 1990 saboda haka idan da gaske ake yi ba za a yi aiki akan gaskiya kuma ba za a bar manyan ƙasashen duniya su tsalma bakin su ba ko yammacin turai ko amurka ba to zai yi tasiri kalaman farfesa tukur abdulkadir rundunar sojin najeriya ta yi nasarar kashe wasu mayakan boko haram tare da kubutar da fararen hular da suka yi garkuwa da su ciki har da wanda ya kwashe shekaru shida a hannun mayakan bilaminu yusuf na dauke da rahoto a kai matakin da rundunar soja ta dauka na kai hari kan maboyar mayakan boko haram a dajin sambisa gargashin shirin operation desert sanity ya haifar da gagarumar nasara inda aka kashe kwamandodin da mayakan boko haram da iswap abin da ya kai ga ceto mutane mutane 75 mata da maza da yara jami'in sojan ruwan muhammad ahmad abdullahi na ɗaya daga ciki wanda suka jagoranci aikin sharar daji. mun kai hari ne clearance operation ɗinmu da muke yi a nan uh, timbuktu triangle da kuma sambisa cikin wannan harin nan da muka kai na clearance operation wanda suka gudu suka bar iyalansu to shine muka yi rescue su muka ceto su wasu daga cikin waɗannan bayan allah sun bayyana halin da suka shiga yayin da suke hannu mayakan na boko haram da yadda aka ceto su sunana aisha ali Mustafa. muna allah allah mu fita mun fita da makwana mu nawa muna jeje ba muna zaune an sa mun zo ba ma din an kai mu can muna zaune suka ce ku zo mu tafi to muka ce to an kama ni ne hanyar kamar shekaru shida bakwai haka ya kai mun ji sojoji sun shiga mun mun gudu mun zo an karbe mu rundunar sojan ta mika wa waɗannan mutane ga gwamnatin jihar Borno don sake kulawa da su da sake mayar da su cikin al'umma kamar yadda Hajiya Aisha Shatima daraktan kula da walwalan jama'a na ma'aikatar kula da harkokin mata ta jihar Borno wacce ta karbi mutanen a madadin gwamnatin jihar Borno za mu tafi da su wato inda muke horar da su inda muke koya musu sana sana'o'i mu canja musu tunaninsu saboda mu rage musu damuwa kafin su koma wato communities nasu rundunar sojan ta ce ta fatattaki mayakan ne a mahimman mafakarsu da suka hada da unguwar ukuba jimiya sabil huda garin falluja da gobara wadda hakan ya kai ga ceto mutane biyar ciki har da manyan maza bakwai mata 34 da yara 34 bilyamin yusuf maiduguri arafai hausa ta akalla mutane biyu suka mutu yayin da da dama suka jikata bayan fashewar wata tankar man fetur a gab da babbar tashar otudula da ke wato gadar otudula da ke jihar lagos a yankin kudu maso yammacin najeriya a jiya talata wanda ya kai ga kone gidaje hukumar kai daukin gaggawa ta jihar da ke tabbatar da faruwar hadarin ta ce gubarar tankan man ta kone ababen hawa goma sha biyu da babura masu kafa uku guda uku kana a wani gini guda wani rahoto da hukumar lafiya a najeriya ta fitar ya nuna cewa adadin shekarun da 'yan kasar za su yi a raye ya ragu sosai kan wanda hukumar lafiya ta duniya ta yi hasashe garibula abdulhamid na madobi na dauke da karin bayani rahoton yanayin da lafiyar 'yan kasar ke ciki na shekarar 2024 ya yi hasashen cewa tsawon shekarun da 'yan najeriya za su yi a raye Shi ne hamsin da hudu da watanni shida kamar yadda alkalamin tsaka-tsaki suka nuna abin da ya yi ƙasa kan wanda hukumar lafiya ta duniya WHO ta fitar. A cewar rahoton da ya hasashen shekarun da mata za su yi a raye ya ɗan haura na maza da watanni hudu inda za su na kaiwa shekara hamsin da hudu da wata tara a raye. Su kuwa maza za su yi shekara hamsin da hudu da watanni uku. A halin yanzu hasashen tsawon rayuwar ɗan adam a duniya ya nuna shekara saba'in da uku da wata uku ne tsaka-tsaki amma kuma a najeriya alkalamin sun nuna cewa shekara hamsin da shida da watanni shida su kuwa mata hasashen a duniya ya nuna za su na kaiwa shekara saba'in da shida yayin da maza ake hasashen su kai shekara saba'in da wata bakwai kamar yadda kamfanin dillancin labarai na najeriya ya rawaito rahoton na ma'aikatar lafiya ta ƙasar na da zummar samar da cikakken bayani da kuma nazari kan halin da lafiyar al'umma ke ciki To a wannan laraba fitaccen dan gwagwarmayar kare haƙƙin dan adam kuma shugaban kungiyar Alternative Space James a jamhuriyar Nijar Musa Cangari yake cika kwanaki 100 cif tsira a gidan yari. ranar uku ga watan disamban shekarar ta gabata hukumomin sojin niger suka kame cangari bisa zargin shi da shirya wa kasa zagon kasa kaka da gwani makusanci ne ga wannan dan fafutuka ya yi mana tsokaci a kai lalle abun asha ne gashi nan dai muna cikin ma watan azumi yau mun ma wuce kwanaki goma na farko na azumi to ba baya cikin iyalan shi da matan shi da abokanan aikin shi lalle abun bakin ciki ne eh, to mu kuma abin da muke cewa muna fatan Muga wannan karshen wannan abun da wuri-wuri eh, ko da yake ana zargin shi abubuwa wanda bai da kyau da ana ca yana da alaka mai da an ta'adda da wani abubuwa wanda in gaskiya ta tabbata in haka nan ne yana iya ya janyo mushi shekara ashirin zuwa talatin na kaso alhali ko mun san malam musa cangari mutum ne wanda abin da yake cewa kullum yana tofa albarkacin bakin shi a cikin jagorancin kasa mutum ne wanda ya yi wajen shekara talatin 30 ko arba'in na gwagwarmaya tun lokacin conference national sovereign zuwa yanzu kare hakin bil'adama da kare demokrasiya kenan ba mutum bane wanda da nan da nan a tashi sahiya ana zargin shi da irin wannan abubuwa kalaman kakato da gwani shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e rafael mariano grossi na wata ziyarar aiki yanzu haka a jamhuriyar niger inda yake ganawa da hukumomin kasar kan abin da ya shafi fanni da kuma makomar makamashin uranium sama da tan 1420 da ke jibge a wannan kasa don bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ziyarar shugaban hukumar rafael mariano grossi ya samu ganawa da ministar makamashin kasar farfesa hawa amadu tare da daraktan kamfanin somer inda suka kai ziyara garin arewa da ke arewacin kasar don wa idansu yadda ake ci gaba da ajiyar makamashin na uranium. RFI Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta yi gargaɗin fuskantar rabuwar kawuna a Sudan bai da mayakan RSF suka samar da shirin kafa gwamnatin tsagi a ƙasar mai fama da rikicin kusan shekaru biyu. Hawa halin gunguzu ta haɗa mana rahoto. Cikin sanarwar da ƙungiyar Tarayyar Afirka EU ta fitar yau Laraba ta yi watsi da shirin kafa gwamnatin tsagi a Sudan inda ta yi gargaɗin cewa irin wannan mataki na barazana ga rabuwar kan ƙasar. AU e ta yi kira ga ƙasashe mambobinta da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da kada su amince da wata sabuwar gwamnatin tsagi da ke yunkurin raba kawuna a watan da ya gabata ne mayakan RSF suka sanya hannu kan shirin samar da gwamnatin tsagi a kasar yayin taron da suka jagoranta a birnin Nairobi na Kenya kuma tuni kungiyoyi suka fara mara musu baya domin yin kawance rikici tsakanin mayakan RSF da sojin Sudan ya kashe dubin dubatar mutane baya ga raba mutane sama da miliyan sha biyu da su a wani abu da majalisar ɗinkin duniya ta kira rikicin da ya haifar da matsalar jin kai da ba a taba gani ba a tarihin Afirka rikicin wanda ake ci gaba da gwabzawa ya samu asali ne kan dambaruwar mulki wanda a halin yanzu ya raba kasar gida biyu inda sojin Sudan ke da iko da gabashi da arewacin kasar yayin da mayakan RSF suka kwace kusan dukkanin yankuna da ke yammacin dafur da na kudancin kasar. ta angola ta bayyana aniyarta ta shirya tattaunawar kai tsaye tsakanin jamhuriyar demokradiyyar congo da kungiyar intawayin m23 da ke samun goyon bayan rwanda a cikin kwanaki masu zuwa don neman kawo ƙarshen yakin da suke gwabzawa nasiru sani na ɗauke da ƙarin bayani ƙasar ta angola dai ta mutu wajen ganin ta samu nasarar kawo ƙarshen yakin da ake gwabzawa a tsakanin dakarun sojin na dr congo da mayakan m23 wadda ya haddasa mutuwar mutane da dama tare da wasu dubbai da muhallansu sai dai babu wani tabbaci da ke nuni da ko gwamnatin congo za ta amince wajen halartar tattaunawar bisa yadda a baya ta rika watsi da tattaunawa da mayakan m23 amma rwanda da ake zargi da mara wa m23 baya ta hanyar basu makamai da sojoji ta musanta hakan tare da cewa duk kokarin da take yi bai wuce na samarwa yankunan ta kariya daga kutse ko kuma mamaya daga dakarun dr congo a yankin kigali ba a yayin da kakakin gwamnatin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ya shaida wa kamfanin dallancin labaru na reuters cewa suna sane da wannan gagarumin shirin shi kuma mai magana da yawun dakarun m23 cewa ya yi wannan shirin babban nasara ce a gare su tare kuma da ba da tabbacin za su halarci wannan ganawar. amurka ta ce za ta maida wa ukraine tallafin soji da kuma bayanan sirri bai da kasar da ke yankin gabashin turai ta bayyana amincewar ta yin tsagaita wuta na kwanaki talatin a yakin da take gwabzawa da makwabciyar ta rasha wanda mahukuntan washington suka mika mata michael kudston na dauke da karin bayani bayan tattaunawa ta sa'o'i takwas da jami'an ukraine a birnin jidda na saudiya sakataren harkokin wajen amurka marco rubio ya ce zai mika wa rasha ta yin shugaba donald trump ya yi na'am da wannan ci gaba da aka samu Ukraine ta amince da haka kuma muna fatan Rasha za ta amince da shi. Za mu haɗu da su magana nan gaba a yau ko gobe kuma muna fatan za mu iya samar da cimma yarjejeniya. Amma ina gani tsagaita wuta yana da muhimmanci. Idan za mu iya rinjayar Rasha ta amince abin zai yi kyau. Idan kuma aka si aka samu haka za mu ci gaba da ƙoƙari. amma kuma za a kashe ɗimbin mutane shugaban ukraine volodymyr zelensky wanda yake saudiya amma baya cikin tattaunawar ya yi marhabin da ta yin tsagaita wutar inda ya ce zai shafi dukkanin fagen daga ne ba kawai sama da teku ba shekaru uku da suka gabata rasha ta kaddamar da mamaya a kan ukraine kuma yanzu ta karbe kashi ɗaya cikin biyar na ƙasar ukraine har da yankin kremia da ta karbe a shekarar 2014 ta bayan fara aiki da sabon tsarin kudin harajin da shugaban amurka donald trump ya yi kan kayayyakin karafa da samfulu da ake shigar da su kasar a laraban nan a kokarinsa na sauya yanayin hada-hadar kasuwancin duniya da zai fifita kasarsa da ne kasashen turai suka mai da martani a kai ka misali na dauke da karin bayani tun bayan rantsar da shugaba trump a watan janairun da ya gabata tsare-tsaren tattalin arzikin su na firgita masu zuba jari da kuma 'yan kasuwa lamarin da masana tattalin arziki ke hasashen cewa zai iya sanya kasar fuskantar koma bayan tattalin arziki da ma duniya baki daya to sai a cewarsa ƙarin kuɗaɗen harajin da suka sanya na ƙarafa da kuma samfoti zai taimaka wajen samuwar ƙarin kuɗaɗen shiga ga ƙasar. Ƙarin kuɗin haraji babban nasara ne, amma babban nasara ita ce idan suka dawo ƙasarmu da sarrafa kayayyakinsu kuma suka samar da ayyukan yi. Amma harajin da za a samar zai sa ƙasarmu ta samu maƙudan kuɗi wanda wasu ƙasashe suka kwashe shekara da shekaru suna kaucewa. tuni dai shugabar hukumar kungiyar tarayyar turai ursula von der leyen ta mai da martani game da wancan mataki inda ta ce daga wata mai kamawa su ma za su sanya wa kayayyakin amurka karin harajin dala biliyan 28 The European Union must act to protect Dole ne kungiyar EU ta yi dukkanin mai yiwuwa wajen kare 'yan kasuwa da masu sayan kayayyaki. Yayin da Amurka ta shirya sanya mana harajin dala biliyan 28, mu kuma za mu sanya wa kayayyakinta harajin euro biliyan 22. Saboda haka, muna ganin wannan zai yi daidai da irin matakin Amurka. Matakin ƙarin harajin da Amurka ta yi dai ya sanya kasar china cewa za ta ɗauki matakan da suka kamata don kare martabar kasar ta daidai lokacin da ita kuma japan ke cewa wannan mataki zai shafi alakar su da amurka to tashin bama ya kawo tsaiko ga kokarin da sojoji ke yi na ceto fasinjin jirgin da 'yan awaran balakistan suka yi garkuwa da su can a yankin kudu maso yammacin pakistan kuda yake tarin sojojin kasar su rasa rayukarsu a wannan aikin ceto a jiya talata ne mayakan 'yan awaran na balakistan su akalla 60 suka farmaki babban hanyar jiragen kasan jafar inda suka tayar da tarin bama da ya ba su damar sace fasinjin jirgi akalla 400 kuda yake majigin jami'an tsaron kasar sun ce an kubutar da 190 inda bayanai ke cewa tarin fasinjan sun mutu wasu kuma sun samu muggan raunuka a wani yanayi da 'yan awarin ke baiwa gwamnati wa'adin sa'o'i 48 kan ta saki ilahirin ta ko kuma su halaka dukkanin fasinjan. Kuna sauraron labaran daga nan sashen Hausa na Arafai. taken labarin wasanni kenan ga kuma kame sale ya shigo barka da shigo to azima barka da yammaci barka ka to a daren yau da za a karasa wasannin zagayen yan sha shida na gasar zakarin nahiyar turai inda a jiya aka ga an yi wa da wasu hudu daga ciki wasannin da za a buga a yau dai akwai wasa tsakanin dortmund da lille inda a wasan farko sun tashi ɗaya da ɗaya ne eh. sannan akwai karawa da za a yi tsakanin kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid da real madrid a eh. wasan farko waɗannan kungiyoyi sun buga biyu da ɗaya ne inda real madrid ɗin ta samu nasara akan atlantico madrid akwai wasa tsakanin club brugge da kuma kungiyar kwallon kafa ta aston villa a bakuncin da ita kungiyar kwallon kafa ta aston villa ta kai na mm. gidan club brugge an tashi ne uku da ɗaya to za mu jira mu ga sakamakon yadda waɗannan wasanni zai kaya don sanin mataki na gaba to a eh. nahiyar afirka kuwa a yau an gudanar da zaben shugabannin hukumar gudanarwa ƙungiyar kwallon kafa ta nahiyar inda hmm. shugaba mai ci wato patrice musampe ya sake lashe zaben a karo na biyu don ci gaba da jagorancin wannan wannan hukuma zaben da ya mm. gudana ne a afirka ta kudu inda ya nuna cewa najeriya ta rasa kujerarta a majalisar gudanarwar hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa kenan mm. sakamakon rashin nasarar da amadu phoenix tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta najeriya ya yi mm. a zaben da aka kada to a lokacin zaben da a lokacin taron da aka yi wanda aka kada kuri'ar an ji masar inda shugaban hukumar kwallon kafa ta yake bayyana cewa suna buƙatar a basu bakuncin wasu daga cikin wasannin kofin duniya da za a yi a shekarar shekarar 2034 eh. wanda saudiya za ta karbi bakunci eh. inda suke cewa suna bukatar su ma a basu ko da wasan rukuni guda ɗaya ne da za a mm. buga a wannan kasar to kin san dai a yanzu wato saudiya ita ce kasar larabawa ta uku a tarihi da ta mm. taba amsa bakuncin gasar kofin duniya mm. bayan kasar qatar da ta amsa bakunci a shekarar 2022 sannan kuma ana sa ran kasar morocco ita ma ta karbi bakuncin gasar tare da kasashe irin su portugal da spain a shekarar 2030 to za mu jira mu ga ko ita wato saudiya za ta san mata wasu daga cikin wasanni haka to an gaishe da ka misali Ta a jira a jira kuma sai sharhin jaridu inda muke tare da Hauwa Halliru Gunguzu barka da shigo. To Azima barka da aiki bari mu faro da Najeriya inda mm. jaridar Premium Times da kuma da Punch suka wallafa labarin da ke cewa sanata na tashi Natasha Akpoti han yan majalisar nan mai wakiltar kogi ta tsakiya mm. ta kai karar shugaban majalisar dattawan Najeriya a Akpabio gaban majalisar ɗinkin duniya. Kuma kin san hakan na zuwa ne yayin da take bayyana halin da take ciki a taron mata yan majalisu da aka hmm. gudanar da kungiyar 'yan majalisar dokoki ta duniya da ke karkashin kulawar majalisar ɗinkin duniya a birnin new york kuma sanata na tashi ta ce tana nema a kwato mata hakin ta tare da tsoma bakin kungiyoyin kasa da ƙasa hmm. inda ta bayyana dakatarwar da aka yi mata daga majalisar dattawa na tsawon watanni shida a matsayin rashin eh, adalci. na ganta har da kukanta amma na ji ana ana cewa wato salon a tausaya <laughs> mata ne da yadda eh, aka san mata da yi. Eh, wannan ne na mata to amma dai Natasha ta ce fa ba za ta bayar da haƙuri ba mm. domin kin san majalisar ta fara yin duba kan idan ta ba da haƙuri Natasha eh. za su iya yin duba ko su rage iya watannin da suka mm. dakatar da ita ko kuma ma a janye dakatarwar baki daya. Haka wannan kalamai da ta faɗa ma shi ya burge su waɗannan mata 'yan gwagwarmaya inda na ga sun ɗau tafi sosai kuwa suna tafa mata to tuni kungiyar mm. ta bakin shugabarta Mrs. Tulia Axon ta ce za su ɗauki matakin da ya dace kan korafin da Natasha da gabatar mm. amma fa sai sun fara ji daga bangaren yawa fa biyu ko mm. kuma majalisar dattawan kafin su ɗauki wani mataki to ita kuma jaridar intanet ta al'aram da ake wallafawa a ƙasar masar ta mm. wallafa labarin da ke cewa ministan harkokin wajen masar badar Abdullati ya nufi birnin Doha na Qatar yau Laraba don jin inda aka kwana kan matsayar kasashen Larabawa na sake gina Gaza a nan hmm. kusa. To kin san bayan taron kasashen Larabawa a birnin Alkahira su ma kungiyar kasashen musulmi ta duniya ta gudanar da nata taron a birnin Jidda hmm. inda suka amince da matsayar da kasashen Larabawa suka fitar. Kuma kin hmm. san shirin da kasashen Larabawa suka gabatar sun nemi a sake ta gina Gaza wanda zai la'umi kuɗi dala biliyan hamsin da uku. Sannan kuma za a shigar da rukunin gidaje na wucin gadi har guda dubu ɗari biyu ga mutanen da suka rasa mahallansu saboda kisan kiyashin da suka ce gaza na yi a wato isra'ila na yi a daga inda shi wannan kuɗi zai fito ba to shine ni ma dai na ce to amurka dai tana ta dakatar da fitar da bayar da taimako na ceto ko amurka ce za ta fitar dama galibi a tsakaninsu suke gina su waɗannan gidaje to amma idan ba mu manta ba lokacin da ake tsaka da wannan yakin mm. jordan ta ce ba fa za ta zuba kudinta a ƙara yin wannan ginin ban isra'ila da ta rusa ginin ita ya kamata ta gyara to ba mu san yanzu za su tursa su isra'ila ne ta biya kuɗin ko ku dai za su haƙura su yi yanda wani abu ne da ke da sarƙaƙiya mm. sai dai a jira a gani to ita kuma jaridar the guardian da ake wallafawa a birtaniya ta rawaito labarin da ke cewa sojojin pakistan na ci gaba da fafutukar ganin sun kubutar da fasinjojin jirgin nan da yan awarin balak suka yi garkuwa da su a kudu maso yammacin kasar mm. yayin da aka kashe shi gwammai a harin da sojin suka kai ko da yake dama 'yan awaren sun yi ikirarin kasa dukkanin mutanen da ke hannunsu idan har sojin ba su bar yankin ba ba su kuma sake waɗannan wato shugabanninsu da suke tsare a hannun su mahukuntan pakistan ba an gaishe ke hawa To kundin tsarin mulkin Najeriya ya baiwa majalisar dokokin jihohi damar sanya idanu akan kananan hukumomi da kuma yadda suke aiwatar da kasafin kuɗin su. To ko yaya suke sauke wannan nauyi ta hanyar da jama'a za su amfana? Abdulkadir Haladu Kiyawa na ɗauke da rahoto akai daga birnin Dutse. Kwararru a fannin shari'a sun bayyana cewa sassa na hudu da na 162 da kuma na 163 na kundin tsarin mulkin Najeriya sun yi filla-filla game da irin iko da ƙarfi da majalisun dokokin jiha ke da shi akan ƙananan hukumomi. Barista Aminu Darma masanin kundin tsarin mulki ne a Najeriya. Ta lokal gama nan suna da fawa a kanta domin duk bajet ɗinta da ake turowa jihohi kuɗaɗen na lokal gama su suke approving ɗinsa. Idan gwamnati kuma za ta wani joint project ko wani abu shi ma sai an kai musu sun yi approving. Abin da gwamnati za ta sauyi da kuɗin loka gaman a ka'ida sai an koma wa ita majalisa ta amince akan haka sannan kuma suna da dama su bincike akan shi kansa kuɗi da aka tura wa duka lokal gaman me aka yi da su ko me za a yi da su kuma su tabbatar da sun kare haƙoƙin wannan lokal gaman din idan majalisar jiha ta tashi tsaye ta ce duk kuɗin da aka turo wa jihohi dole a tura wa lokal gaman ko a haka za a ko da kuma gwamnatin jiha ta ce a'a mu muna son mu ɗauki kuɗin lokal gaman za mu kaza za mu kaza idan su suka ga dama za su iya cewa mu ba mu yadda ba mu dole a tsaya a kansa To sai dai ga masana kimiyyar siyasa ikon da majalisar dokoki ke da shi da za su yi abin da ya kamata ƙananan hukumomi za su huta amma ganin irin makauniyar biyayya da suke yi wa gwamnoni ya sanya ƙananan hukumomin har yanzu jiya yau. Dr. Abubakar Yahaya masanin kimiyyar siyasa ne a jami'ar gwamnatin tarayya da ke dutse a jihar Jigawa. siyasa ce ta janyo aka zo aka yi abin da aka yi har aka kawo wannan sashi a dubu biyu da hudu inda majalisun jihohi suka samu wannan iko mai karfi akan gudanar da al'amuran kananan hukumomi so gaskiya ana so da kananan hukumomi a sake musu mara so dole sai an koma an gyaran wannan sashi na kundin tsarin mulkin kasa su ma dai masu yarki kan lamuran yau da kullum suna da nasu tsinkaye kan wannan batu ga comrade bello basi fage dan gwagwarmaya a Najeriya. In dai shugaban karamar hukuma yana gudanar da al'amuransa bisa tsari na daidai, sa ido ba zai taba zane masa matsala ba. Su karan kansu gwamnoni dalilin da yasa ake kuka da su ai kuɗin suke handimewa wannan ne yasa kananan hukumomin suka mutu suka dawo suna kuka. saboda haka bangarori guda biyu ne kawai suke da tasiri wajen tabarbarewa ƙananan hukumomi a Najeriya gwamnatin tarayya da kuma gwamnatocin jihohi in gwamnatin tarayya ta yi abin da ya kamata ta bi umarnin kotu ina tabbatar maka su karan kansu gwamnonin ba abin da za su iya yi zargin mayar da hannun agogo baya ga ayyukan ƙananan hukumomin ya yi yawa kan majalisun dokokin jihohin Najeriya Honorable Aminu Zakari shine shugaban kwamitin ƙananan hukumomi a Majalisar Dokokin Jihar Jigawa ya ce duk abin da suke aiwatarwa suna yi ne domin ganin an yi daidai dogaro da sassan kundin tsarin mulkin najeriya da suka ɗora musu wannan nauyi in aka yi abin kirki kai ne kuma kuma cala aka kai ne amma yanzu real sense ba kai bane mai aiwatar da aiki amma ya zama wajibi ka sa ido ka ga ana yin aikin ne yadda ya kamata yana ɗaya daga cikin aikin aikin da za a yi a dawo da martaba aiki ya kamata a yi shi a baya bayan nan dai an ga yadda kwamitin ayyuka na majalisar dokokin jihar jigawa ya kai wata ziyara a karamar hukumar jahun da nufin yin taja da tsifa game da alkaliman wasu kuɗaɗe na ayyuka da karamar hukumar ta ce ta aiwatar domin dubawa ko ya yi daidai da tanadin doka ko akasin haka abdul kadir haladi kiyawa jigawa arafai hausa Gwamnatin Najeriya ta baiwa jihohin kasar 36 dala biliyan guda domin amfani da su wajen magance matsalar mutuwar mata da jarirai a lokacin haihuwa kamar yadda ministan lafiya na wannan kasa Muhammad Bate ke sanarwa. Da domin jin tasirin da tsarin zai yi Bashir Ibrahim Idris ta tauna da Farfesa Balaraba Sani Garko na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria kuma ga yadda zantawarsu ta gudana. Farfesa Balarabe Sani Garko Ko me za ka ce a kan wannan shiri na gwamnatin Najeriya na baiwa jihohi dala miliyan guda domin dakile yadda mata da kuma jarirai ke mutuwa lokacin haihuwa? Eto eh alhamdulillahi eh, shiri ne wanda yake yana da kyau matuka da gaske wato inda kawai nake ganin ya kamata gwamnati sa ido da kyau shine kudaden nan idan aka tura su jihohi da ƙananan hukumomi a sa ido da kyau a tabbatar cewa ba su ƙare a gine-gine da kuma ƙawata ofis din wanda za su zauna su yi aiki ba. Don rage mace-macen mata da ƙananan yara ba a girman ofis da kuma can ofis yake ba ya kamata a saka kuɗin nan inda ya dace kayan aiki da kuma eh, ba da horo na musamman ga ma'aikatan jinya wanda za su lura da eh, mace mai ciki da kuma ƙananan yara saboda a kokari a cimma abin da ake nufi amma lalle in aka bar su suka tafi a gudanarwa da gine-gine da kaye-kayen ofis to kudi da suna ya karewa shi wanda aka yi abin domin sa bai san bai ji komai ba to abu ne yana da kyau amma dai gaskiya a dan watakila tsokaci da nake son yi akan yadda za a lura da shi da yake ku kuke kula da waɗannan mata masu haihuwa da kuma horar da likitocin da ke aiki yaya girman wannan matsala take a Najeriya abu ne wanda yake yana da girma sosai saboda wato duk wani wanda yake a babban asibiti misali teaching hospital ko eh, asibiti ta musamman specialist kenan ko ko federal medical center ai ba sa ganin komai ma ainihin matsalar tana karkara tana local government tana district ƙauyuka inda watakila mace ta samu ciki a ɗauko ta ma a kawo ta asibiti inda za a duba ta ma watakila ba hanya ba hanya ba sanadin hanya ba abin hawa ba komai saboda haka nan ne matsalar take kuma matsala ce ga garima wanda yawanci ma masu ƙididdigen eh, alƙalima ma ba sa kaiwa ga ainihin wato yawan mutanen da suke samun matsala irin wannan haka na ƙananan yaran shi ma duk irin wannan ne amma dan babban asibiti misali in an zo idan a cikin misali an samu mata goma da suke da matsala bai fi kashi ɗaya cikin goma nan ne za su iya samu har su zo babban asibiti inda za a gansu ba to shi yasa ya kamata a mai da karfi wajen karkara din a wato ya zama cewa access da turanci kenan wato kamar cimma eh, wato lafiya din ya zama da saukin gaske ko dai a kai shi can kusa da su ko kuma a yi musu hanyar da za su yi maza su zo idan an fara abin da cikin lokaci kaɗan a yadda za a ba su magani. Wato a takaice ana buƙatar cibiyoyin kula da lafiya a yankunan karkara kenan. akwai su ai ai su ne primary health care kuma yanzu shi ka ji bayanan shi minista na yanzu coordinating minister ai yayi magana cewa zai karfafa primary health care nan to idan aka san wa karfafa su to duk abin kashi saba'in da biyar zuwa tamanin na harkar lafiya irin wannan na kare mata din da yara din duk za a yi shi a nan gurin farfesa balarabe sani garko mun gode sosai masha Allah alhamdulillah To da haka zagayen farko na labaran ya kawo ƙarshe inda a cikin saukar yadda ECOWAS ke samar da runduna mai ɗauke da dakaru dubu biyar don zama cikin shirin kota kwana da nufin magance matsalolin tsaron ƙasashen yankin. ko kuma ji yadda wasa alkalima suka gano cewa tsawon ran jama'ar najeriya ya ragu matuka a gefe guda a kun da amurka ta dawo da tallafin tsaron da take baiwa ukraine bayan kip ta amince da yarjejeniyar sulhu tsakaninta da rasha ta yanzu kuma sai mu shakata. Kirin gara baki baki magana ce da fasararta. Da yanzu gwanta zikalakawa bu mi zaton da fatan kun nishadanta da wannan wake.